Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 24 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. shugaban amurka ya sanar da bada izinin amfani da samfurin ruwan jini da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona masu zanga-zanga a belarus sun yi cincirindo suna kira ga shugaba alexander lukashenko ya sauka daga karagar mulki masana sun ce masu ikon fada a ji a kudancin afirka na da gagarumin rawa da za su taka a mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan islama da ke arewacin kasar kanun labaran duniyar kenan. Yau ne jam'iyyar Republican da ke mulki a nan Amurka za ta soma babban taronta na tabbatar da ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaben watan Nuwamba mai zuwa. Kamar yadda aka yi taron jam'iyyar Democrat hakanan za a yi wannan taro na jam'iyyar Republican mai mulki saboda matsalar corona. wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar bauchi da ke arewacin najeriya da kungiyar kwadagon jihar bisa zargin dakatar da wasu manyan jami'ai na ƙananan hukumomi da ake zargin cewa yana da nasaba da siyasa. Babu yadda za a yi kawai ba wani dalili saboda dalili na siyasa a zo a yi suspending din su kwamishina na local government shine yake da saga da su yake cewa ba za a maishe su ba. A Najeriya al'ummomi na ci gaba da kokawa akan halin ukuba da matsin tattalin arziki yayin da hukumomi ke da awar samun nasarar yaƙi da annobar coronavirus. Bayan haka kuma, Sarfilo Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aisha Sule. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Trump da sakataren kula da harkokin lafiya Alex Zarr ya faɗa yayin taron manema labarai cewa an samu ragowar mace-mace da kimanin kashi 35 cikin 100 tsakanin mutane da shekarunsu suka zarta tamanin, waɗanda ba a yi amfani da na'urar da ke taimakon numfashi ba wata guda bayan fara jinyarsu da nan da nan aka tabbatar sun kamu da cutar. An samu wannan jinin da aka tace ne da ake kira plasma daga waɗanda suka kamu da cutar corona suka warke kuma yana samar da kariyar jini sosai. An yi amfani da shi wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da annobar corona a Amurka. Jin kaɗan kafin shugaban ƙasar ya yi wannan bayani, hukumar kula da lafiyar abinci da ta Amurka ta sanar da cewa ta ba da izini sai dai bata amince kai tsaye ba a yi amfani da jinin da aka tace da yake ɗauke da sinadarin kariyar jini da aka ɗiba daga waɗanda suka warke daga cutar covid-19 Dubban dubatan mutane ne suka yi cincirindo a babban birnin kasar Belarus a jiya Lahadi. Suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki biyo bayan tarzoma da aka shiga kan zaɓe da ake takaddama a kai cikin cikakken tsaron soja a birnin. Masu zanga-zanga da yawansu sun rike ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa. Suna cewa 'yanci da ba za mu manta ba yayin da suke tattaki a birnin na Minsk. Sun taru na ɗan lokaci kaɗan a kusa da fadar shugaban ƙasar kafin suka watse ba tare da sun tada hankali ba. Yayin da kafar yada labarai ta ƙasar ta sanar da adadin masu zanga-zangar dubu ɗari biyu ne kafafen yada labarai da suke bin bayan ƙungiyoyin hamayya sun yi kiyasin cewa waɗanda suka shiga zanga-zanga sun kai dubu ɗari a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa tun ran tara ga watan agusta aka fara zanga-zangar yayin da lukashenko ya yi ikirarin lashe kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyun adawa sun yi zargin cewa an tafka magudi masana sun ce masu ikon faɗa a ji a kudancin afirka na da gagarumin rawa da za su taka a mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan islama da ke arewacin kasar an tattauna batun tashin hankali na mozambique a makon jiya a taron shugabannin kudancin afirka da aka gudanar ta yanar gizo a ƙarƙashin ƙungiyar da ta haɗa kan ƙasashe goma sha shida sadc mai hankoron ganin ci gaban kudancin afirka ta fannonin siyasa da tattalin arziki da harkar tsaro a tsakanin ƙasashen taron na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da mayakan islama da ke da alaƙa da isis suka kame wata muhimmiyar tashar jirgin ruwa da ke lardin cabo delgado inda ake fama da tashin hankali a lokacin taron shugaban kasar mozambique philip nyusi ya ɗare kujerar shugabancin nahiyar wanda masana suka bayyana a matsayin dama da zai iya amfani da ita wajen magance matsalar cabo delgado madalla an jima kaɗan aishatu za ta sake dawowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu fara a nan amurka inda jam'iyyar republican mai mulki za ta soma babban taronta na tabbatar da shugaba donald trump a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaben da za a gudanar a watan nuwamba mai zuwa wannan na zuwa ne kwanaki uku bayan da jam'iyyar adawa ta democrats ta kammala nata taron inda ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a matsayin nata ɗan takarar akan haka na tattauna da ibrahim kalmasi garba wanda yake bibiyar taron na republican don jin yadda taron zai kasance Eh Malam Murtala ga dukkan alamu jam'iyyar Republican mai mulki ta kintsa don yin babban taron ta na kasa wanda za a fara yau ɗan Litini da karfe tara na safe zuwa ranar Alhamis 27 ga wata a garin Charlotte na North Carolina sai dai ɗan abin da ba a rasa ba musamman a wannan marra ta annobar corona mai cike da buƙatar bayar da tazara da dai sauran matakai na taka tsantsan. Ibrahim kamar yadda aka gani jam'iyyar Democrat ta gudanar da nata taron ne ta hanyar na'urorin sadarwa na intanet wato ba taron jama'a aka yi ba kamar yadda aka saba saboda annobar nan ta coronavirus shin yaya al'amarin yake a wannan taron na republican eh malam murtala kamar yadda aka yi taron jam'iyyar democrat hakanan za a yi wannan taro na jam'iyyar republican mai mulki saboda matsalar corona inda ake buƙatar bayar da tazara kamar yadda ƙwararru suka bayar da shawara sai dai kawai wakilan delegate da za su zo daga jihohin amurka wato biyar da za su je garin charlotte su tabbatar da wannan wato a zaben da aka yi ma shugaba donald trump suwa da wa ake sa ran za su gabatar da jawabai a wannan taron jigajigan jam'iyyar republican da dama ne za su fara jawabai yau kuma sun hada da senator steve Cott daga south carolina da mai ladabtarwa steve scalise da dan majalisar wakilai matt Gaetz da dai sauran jigajigan jam'iyyar za su fara jawabai yau To Malam Iro kamar yadda aka ji jam'iyyar Democrat ta mai da hankali ne akan halin da suka ce ake ciki na annobar coronavirus da kuma yanayin tattalin arziki. Shin ina ne ake sa ran ita kuma jam'iyyar Republican watakila za su mayar da hankalinsu a jawaban da za su gudanar a wannan taron? a uh, ita jam'iyyar republican mai mulki kamar yadda ka sani jam'iyya ce ta 'yan ra'ayin riƙau ita ta fi ba da muhimmanci ne kan abin da isha a nata fahimtar an san dai za su jaddada batun tattalin arziki da suke ganin shugaban amurka donald trump ya haɓaka wannan bangare fiye da yadda aka gani a tarihin baya-bayan na ƙasar baki ɗaya kamar yadda suka yi ta faɗi. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba kuna tare ne da sashe Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai. Wakilan babban taron jam'iyyar Republican na ta sauka a North Carolina a wannan makon. Inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo. a makon jiya 'yan democrat sun zargi trump da cewa matakan da ya dauka dangane da annobar corona da kuma zanga-zangar adawa ta wariyar launin fata sun ta'azzara binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan takararsu joe biden yanzu ya sha gaban trump da maki tara amma trump na da farin jini a tsakanin 'yan republican tsakanin Amurka kuma maki 42 cikin 100 da yake da shi ya ɗara na bara wakili daga jihar kansas mike kuckelman ya ce ya saurari taron na democrat amma bai ji wani abu sabo ba hadari da iska mai karfin gaske da ke haduwa a gabar mexico ka iya shafar amurka a yau litinin ɗaya daga cikin guguwar da aka yi wa lakabi da laura ta kashe akalla mutum biyu a haiti cibiyar da ke kula da guguwa ta yi gargaɗi akan wasu ɓangaren louisiana yayin da guguwar marcus ta doshi gabar amurka masu hasashen yanayi sun bayyana cewa ana sa ran guguwar marcus za ta haddasa hadari da ruwa da iska mai tsananin gaske a nahiyar a yau litinin ana kuma sa ran ruwan sama da zai kai inci bakwai kamar santimita goma sha takwas za a samu a wasu sassa na tsakiyar amurka a gobe talata Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayan Munich ta ƙasar Jamus ta lashe gasar zakarin Turai ta bana bayan da ta doke PSG ta kasar Faransa da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe ta gasar da aka buga a Lisbon. Wannan ya jaddada nasarar Bayan a wannan kakar wasanni na lashe gasar karo na shida a tarihi. Bayan da kuma ta lashe babbar gasar Bundesliga ta kasar Jamus da kuma kofin ƙalubale na kasar na Jamus na bana. PSG ta yi ta yunkuri tare da kai farmaki inda kiris ya rage 'yan wasanta uku Neymar, Kylian Mbappe da Angel Di Maria su zira kwallo a lokuta daban-daban. To amma kuma haƙar su bata cimma ruwa ba. To madalla a gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar bauchi a arewacin najeriya da kungiyar kwadago a jihar bisa zargin dakatar da manyan jami'ai na kananan hukumomin jihar da suka hada da shugabannin ma'aikata da sakatarorin ilimi da kuma ma'aji da kungiyar kwadagon ta ce ya saba wa ka'ida shugaban kungiyar kwadagon najeriya reshen jihar ta bauchi da ɗan juma sale a zantawarsa da wakilinmu abdulwahab muhammad ya zargi kwamishinan kananan hukumomin jihar abdulrazak nuhu zaki da kitsa wannan al'amari saboda wasu dalilai na siyasa sakatarorin ilimi na, na kananan hukumomi da head of uh, na kananan hukumomi wayannan members mu ne ma'aikatan mu ne eh, kamar su education secretaries din nan mutane ne wanda eh, sun yi rendering services din su na shekara da shekaru kuma an yi subjecting din su to interview sannan aka dauki kesu aiki based on merit eh, kuma su ma head of services din nan personnel din nan na kananan hukumomi mutane ne wanda suke da kwarewa ta bangare daban-daban kuma sun kai wani pik a aiki na karamar hukuma babu yadda za a yi kawai ba wani dalili saboda dalili na siyasa a zo a yi suspending din su ko da yake muna da labarin cewa akwai kwamishina na local government shine yake da saga da su yake cewa ba za a maishe su ba to mu gaskiyar magana ba mu ji daɗin wannan system da ya kawo mana ba domin mai girma gwamna bai zo da nufin ya ci eh, wulakanci wa kowa ba babu dalilin da mutum daya kawai zai sa a yi ta wulakanta mutane mu ba ma goyon bayan wannan an tsaye da su daga aiki kamar wata na ko shekara na. Eh, wata shida wata bakwai wayansu ana neman shekara so mu abin da muke kira shine a yi musu adalci in kwamiti za a kafa a kafa waɗanda suke da laifi a ce ga laifinsu waɗanda ba su da laifi a mai su kan aikinsu a nasa mai da martanin a hukumance kwamishinan kananan hukumomin jihar Bauchin Abdulrazak Nuhu Zaki ya yi bayanin dalilan da ya sa aka dakatar da jami'an kananan hukumomin daga bakin aikinsu. Lokacin da muka sa shugabannin kananan hukumomi cewar su binciki abin da ke faruwa lokacin da ake wannan aiki na bincike wato wata dabara suka samu tsakaninsu da mutanen kwamfuta a nan a jiha su anin treasurers wato ma'aji ma'aji da ainihin masu biyan albashi na nan akwai wata alaka da suka samu da su education secretaries da kuma eh, staff officers wato shugabannin ma'aikata kenan ko sun hada baki inda ya zamanto kudin sai a sashe a wani wato banki ajiya na wani mutum daya kamar sai a sa albashin mutum talatin a account din wani sai aka tambaye su menene ya sa suke yin haka tun da an kama su da ainihin wa'annan karban albashin na mutanen da ya zamanto sun yi ritaya ko kuma sun mutu sai suka ce suna amfani ne da shi da Allah a rufa musu asiri don haka yana ganin shi shugaban kodogo na ma'aikatan jihar Bauchi ba ni ya kamata ya zamanto ya ɗora wa laifi ba kamar yadda ya faɗa akwai ma'aikata ta musamman mai lura da wannan ayyuka idan ta samu ita ce za su yi musu magana su bincika in ta kai su dakatar da kai su dakatar kamar yadda aka tabbatar da a kansu aka dakatar da su abdulwahab muhammad muryan amurka daga bauchi a nigeria a yayin da gwamnatoci a najeriya suke da awar samun nasarar yaƙi da annobar coronavirus al'ummomin ƙasar na kokawa akan yanayin kunci da matsin tattalin arziki da annobar ta haifar duk da cewa hukumomi na da awar kashe makudan kuɗaɗe wajen rage raɗaɗin yanayin da annobar ta haifar wakilin mu ibrahim abdulaziz ya duba mana yadda lamarin yake a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya yayin da ma ke ci gaba da lalubo hanyar magance annobar ta corona yanzu haka wata matsalar da ke ma addabar jama'a musamman talaka ita ce ta mawuyacin halin rayuwar da ake fama ahmad tuku jada na ko cikin shugabannin kungiyar kananan manoma a najeriya ya ce su fa fakawa yanzu ba wani tallafi da suka samu lamarin ma da ya ce na neman raba aure wallahi ba abun da muka gani na cewa ga tallafi ko a hukumance ko wurin masu hannu da shuni a yi don rayuwa musamman na abinci mafi yawan auratayya sun mace-mace su suke yawa ga mugun yanayi na sadan abinci ga wahalar rayuwa na tashin hankalin kebetewa da zama na zulumin da aka yi na maganan kubaniti. To sai dai koyan da talaka ma ke kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka soma neman hanyar tallafawa domin a rage raɗaɗin da ake fama a yanzu. Honorable Bashir Muhammad Bafe, yan majalisar dokokin jihar Taraba ne mutane al'umma sun shiga cikin raɗaɗin talauci talauci na ina na hawan da ba a saba ganin irin shi ba wani da wanda kasan ya fi ƙarfin abin da zai ci har yana ciyarwa yanzu ci karan kan shi ma ya zama abin da zai ci wahala ne to a maza bana muna da ƙauyuka dewa muna da wurare dewa wanda ko me ka ba mutane zai taimaka musu to alhamdulillahi mun samu mun sayi babura wato mashin guda 60 muka rabawa al'umma wasu su samu su yi shefene da shi su yi acabawa wasu su samu abin da za su je gona da shi wasu su samu abin da za su je kiwon dabbobinsu da shi to bayan wannan mun sayi injunan markaɗe mun raba wa mata musamman galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne mun sayi kekunan ɗinki guda hamsin da hudu dukka mun ba ma al'umma wannan duk ya ɗan tallafa musu ya dan rage musu radadin talaushi da wahala. Kullum gwamnatin tarayya da kuma na jihohi kamar tutiyar cewa ne sun ba da tallafi domin a rage wannan raɗi da ake fama. Honorable Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskacin harkokin siyasa ya bayyana irin matakan da suka ɗauka a jihar. Gwamnatin jiya dai kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa akan wannan covid-19 ɗin nan sosai. Yakon zuwa yanzu an buɗe wasu kasuwanni a wasu jihohin yayin da kuma a bangare guda kayakin mara rayuwa musamman hatsi ke kara tashin goron zabi ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da taɓarewa a wasu yankunan arewacin najeriya shirin ciki da gaskiya na ci gaba da duba zargin ɓacewar naira biliyan hamsin da biyu da sunan tsaro a jihar katsina ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel alhaji mahadi shehu ɗan asalin jihar katsina ne wanda ya zargi gwamnatin jihar da fitar da naira biliyan hamsin da biyu domin lamuran tsaro amma ya ce wannan batu ba haka yake ba a yau za mu ji kaɗan daga cikin misalan da yake da su kan wannan zargi. yawa ma'adi shehu abin da za a so in ba watakila mutane don su fahimci irin waɗannan abubuwa da ka binciko sai an musu misalai akwai wata hira da na ji kayi da wata kafar labaru inda har ka faɗi asusun lambobin asusun da aka zuba wasu kuɗaɗe da ya zargin an karkatar da su kawo mana misali ko ɗaya ko biyu na waɗannan abubuwa da ka faɗa don zan baka misali ƙananan hukumomi talatin da kuɗi ke akwai a katsina a tsarin mulki ba inda aka ce karamar hukuma ta ɗauki ɗawainiya wanda ke wanda zai je university ko polytechnic ko wata makaranta ta gaban sakandare a tsarin mulki iya inda suka tsaya wajen primary education amma sai gashi kwana-kwanan nan a cikin watan shida da ya wuce ina ma watan shida na june ɗin da ya wuce a wata rana kawai sai aka farka ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ministry for local government activities affairs kawai suka farka a rane ko biyu ɗaya a cikin 2019 ɗaya a cikin wannan 2020 aka cire ma ƙananan hukumomin nan kuɗi miliyan 247 da wasu abubuwa a sama me aka ce za a yi da kuɗin nan sai aka ce wa a kosa ɗalibai su dubu goma sha shida da ɗari uku za a biya kuɗin scholarship ɗinsu na zangon karatun 2019-2020 bayan kasancewar haka makarantu suna rufe ba a makaranta yanzu kun bayan kasancewar haka akwai ɗalibai na zango guda uku wanda ba a biya su kuɗinsu ba wa'anda a biya ba su da yawa amma sai ga kuɗin na an ɗauke su an cire su daga account ɗin ministry for uh, local government guda 34 ina aka kai su an saka su a cikin account ɗin accountant general sai ka tambaye ni me ya hada accountant general da scholarship a jikin votocin local government cewa aka yi payment for scholarship of 16,133 students ɗalibai 16,133 na zangon karatu shekara 2019-2020 ina ce ita ma'aikatar ba da scholarship scholarship board a tana da account ɗinta ta da account guda hudu maimakon a zuba kuɗin a cikin account ɗinta sai aka je aka ɗauko wani account wanda ke da lamba ɗaya sifili ɗaya ɗaya tara shida biyar takwas biyar takwas a wani banki bankin zanar da an buga wannan lamba za a ga account ɗin wane ne account ɗin accountant general scholarship escrow account abin tambaya me ya haɗa accountant general da kuɗin scholarship kuɗin nan gaba ɗaya miliyan ɗari biyu da saba'in da hudu da ɗari uku da talatin da bakwai da ɗari da naira ɗari biyar da hamsin da biyar da kobo goma sha takwas haka aka ɗauka sha ɗaya ga watan mai 2020 ishirin da bakwai ga watan september 2019 in ka haɗa jimlar kuɗin nan shi ne baka wannan miliyan ɗari biyu da saba'in da hudu misali na ɗaya kenan in akwai lokaci in baka misali na biyu misali na biyu shi ne akwai motocin da gwamnatin da ta wuce gwamnatin ibrahim shema ta sayi motoci guda ɗari uku da ɗaya tsakanin tifofi da gireda da tifa da lalloda kowace ƙaramar hukuma tana da kusan guda goma amfanin su shine a rika amfani da su ana yin aikin jama'a kuma ana ba da haya suna samun kuɗin shiga na rabin gwamnatin nan na zuwa ta kwashe motocin nan gaba ɗaya ɗari uku da ɗaya ta dawo da su ma'aikatar gwamnati kafin a ankara ba sauran mota ko ɗaya da mutane suka fara hayaniya sai aka ce ai an ba mutane leave an ba da su haya ta wani adadin lokaci don a rika samun kuɗin shiga na kalubalanci kowa yanzu daga ranar da aka ba da su har zuwa yau ba a san inda suke kun ba a taba kawo ko su ba ina na samu madogara ta cikin januwari januwari ɗaya ga wata kawai sai aka farta kowace local government hudu januwari 2020 nan sai aka ce na mata dubu ɗari biyar da tamanin da takwas da ɗari biyu da talatin da biyar da kuma talatin. Sau lokal gama talatin da hudu mene da dalilin cewa da aka je an je recovery of some vehicles and equipment abinda ta ce ka ba da lease ka ba da haya ina magana recovery ai ya kamata ka san wanda ka ba ka san adiresha adireshin shi akwai sharda tsakanin ku ga abin da lokacin da a yi mata service ga lokacin da a do. wai za a ce recovery in ka tara wannan kuɗin miliyan ashirin ina aka zuba kuɗin nan sai aka je aka zuba a cikin asusun ajiya a wanda ke bankin access bank mai lamba account sifili sifili sifili biyar hudu ɗaya takwas tara tara ɗaya sifili a ina a access bank wace da account din ministry for local government administration affairs 20 million naira kamar wannan bai ishe su ba sai aka sake dawo kuma february 2020 dinnan next month sai aka sake cire wannan kuɗi dai miliyan ashirin daga ƙananan hukumi talatin da hudu me aka bada dalili recovery return of local government trucks and plants to idan an yi recovery an dawo da su katsina har yau in nan da na baro garin katsina babu motar nan ko ɗaya wadda aka maido hanya ta tafata sai na ƙarshe na uku sai aka sake zuwa wancan wata kuma na uku sai aka sake cire ba dubu ɗari biyu da hamsin a'a kowace karamar kuma sai aka cire mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin da uku da naira ɗari biyu da ashirin da tara da kuma arba'in da ɗaya sau talatin da hudu ya kama miliyan arba'in da hudu da ɗari tara casa'in da tara da naira ɗari tara casa'in da tara da kuma casa'in da hudu me aka ce an yi wai recovery of missing local government tracks how are they missing ya aza aka ce abin da ka bada list ka bada haya ya ɓace shi ma sai aka ce aka ce wa miliyan kuɗin in ka tara gaba ɗaya an cire kuɗi kusan miliyan casa'in a motocin da ba taɓa kawo ko kobo ba a motocin da ba a san inda suke ba yanzu hotunan da nake da su mun ga wasu a Niger, mun ga wasu a Lagos mun ga wasu a Benin mun ga wasu a Port Harcourt da muka tambaye wasu suka ce ai su an saida musu ne na rantsi da Allah irin wannan abin shi ke faruwa a jihar Kaduna wannan abin na faɗa ɗaya ne bisa cikin dubu na hujjojin da nake da su ƙarfafa a hannu. Alhaji Mahadi Shehu kenan wanda ya zargi gwamnatin jihar Katsina da batar da kuɗaɗe da sunan tsaro. Yanzu kuma sai cigaban martanin gwamnatin Katsina ta bakin mai taimaka gwamnan jihar na musamman kan harkokin labaru. Murtala Ibrahim Kafur. Dukkan abin da yake magana a kai babu abu ɗaya da in na bi shi daki da daki ban iya maka bayani filla-filla. na ga yanda abin yake kuma abin da yake tunanin ya rike ba haka yake ba idan kai magana wutar lantarki ta lambar rimi tun lokacin marigayi matawallan katsina ubangiji allah ya mashi rahama malam umar musa yar addu'a aka yi wannan aikin allah bai nufa wannan aiki ya kan kama ba sai lokacin da goodluck ebele jonathan ya anshi mulki aka fara wannan aiki tun da aka fara abin da yake tuhuma ana yi wani abu ne da wannan gwamnatin ta iske ana ɗauka da sunan cewa ana ba wa'anda ke kula da wannan gurin kuma wannan gwamnatin tun da ta zo ta bi wannan abin ta ga cewa bayyo a rinka ɗaukar dukiya al'umma a gurin da har yanzu wannan aikin da aka fara bai zama ma mai amfani ga al'umma ba domin ba a kammala shi ba wannan gwamnatin ta dakatar tun daga watan da yake magana kan cewa an ɗauki irin wa'annan kuɗin ana ba masu kula da guran zuwa yau da nake maka babu sili biyar da gwamnatin jihar katsina ta fadda domin ta ba wani da ke gadin wannan gurin. To da ƙarshe mai kiranka da sauran jama'a. Kirana ga al'ummar jihar Katsina kwata shine kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata da suke ma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari. Kamar kuma yadda guguwa wadda ta fi wannan ta adawa ta taso duka ba ta tasiri ba a jihar Katsina. Wannan ma kuma ta taso muna ganin yadda ba tare da ruwan da ke kakkaɓe ta ya tunkare ta kai tsaye ba al'umma suka manta da al'amarin suka watsar da shi ba tare da ya yi tasiri ba kira na gare su shine masu addu'o'i da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na alkhairi ga wannan gwamnatin su ci gaba da yi mai taimaka gwamnan jihar katsina na musamman kenan kan kafofin labaru murtala ibrahim kafur masu sauraro abinda lokaci ba mu kenan kan wannan batu yanzu dai za mu jira mu ji sakamakon binciken da majalisar dokokin jihar katsina ta gudanar sannan mu sake wayar wannan batu domin sanar da ku yanzu a madadin nasiru adam kaya da zahardin sani da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya kafin mu yi sallama ga aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice. Murtala, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. masu zanga-zanga a belarus sun yi cincirindo suna kira ga shugaba alexander lukashenko ya sauka daga karagar mulki masu zanga-zanga da yawansu sun rike ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa suna cewa 'yanci da ba za mu manta ba yayin da suke tattaki a birnin na minsk masana sun ce masu ikon faɗa a ji a kudancin afirka na da gagarumin rawa da za su taka a mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan islama da ke arewacin kasar wakilan babban taron jam'iyyar republican na ta sauka a north carolina a wannan makon inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo. takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tusule da ta taya ni gabatar da shirin. Da kuma Cuba Hero ne da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ma'asana.